الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله da wannan maraice na Lahadi bakwai ga watan Ramadan a shekara ta arba'in hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar a shekara ta 2019 miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka ya tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace malam ina yawan samun mafarke mafarke nakan yi alwala sannan nayi addu'o'i kafin bacci har suratul mulki ina karantawa nayi tunanin idan aka shiga ramadan abin zai ragu amma sai ya ƙaru shin mala akwai abin da ke damuna ne eh akwai abin da yake damun ka mana shine rashin bacci sakake mai kyau karanta suratul mulk baya daga cikin zikirarrika na tsari dangane da abubuwan da suke faruwa a cikin bacci abinda nake baka shawara ka daure ka rinka yin alwala idan za ka yi bacci sannan ka rinka karanta ayatul kursi to sannan ka rinka karanta amanar rasul sannan ka rinka karanta qul huwallahu da falaki da nasi kafa ɗaiɗai ka tofa a hannunka guda biyu ka shafa jikinka qul huwallahu da falaki da nasi ka karanta kowace kafa ɗaiɗai ka tofa a hannunka ka shafe jikinka har sau uku to sannan idan ka samu jan muski ka tambayi masu sai da kayan islamic chemist ka samu wani jan almuski wanda ake sai da shi a cikin siriri siririyar kwalba ka rinka shafa shi a kanka da fuskar ka da kunnuwanka insha Allah in ka kiyaye wannan ina fatan wannan mafarkin tsoro da kake fama da shi zaka daina Allah ya bada lafiya ya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ita tambaya ta shine menene hukuncin magidancin da ke fitowa a cikin gidan haya alhalin ba shi kadai bane a cikin gidan to wace iriyar fitowa da wace iriyar kama dan mutum yana zaune a gidan haya ba shi kadai bane sai ba zai fito ba wannan tambayar taka bata gamsar ba ballantana mu iya baka amsa ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah ya ce ina miƙa gaisuwa ga malam Allah ya ƙara maka lafiya da danginka gaba ɗaya da kuma bijimin alaran manka wato Sheikh Abdurrazak sheik Abdurrashid sunansa ko ya ce Allah ya ba mu damshinsa to Allah maɗaukin sarki ya baka ya ce ina son malam ya yi bayani game eh, da kakannin da suke yi wa jikokinsu baki ba tare da wani laifi da ya saba wa addini ba ko kuma ya saba wa umarnin Allah ba wasu lokutan har da iyaye suna yin hakan misali suna umartar yara ko 'ya'yansu da shirka ko makamancin haka to da farko yin baki ga ɗa wannan ba ɗabi'a ce ta musulman ƙwarai ba asali ɗabi'a ce ta kafirai su aka sani da tsinewa ‘ya'ya ko yi musu baki shi musulmin ƙwarai ko da Allah ya jarabe shi da ɗakan garare baya tsine masa sai dai rinƙe masa addu'a da fatan Allah ya shiryar da shi Allah maɗaukakin sarki ya jarabci annabi Nuhu da kangararren ɗa yana yin laifin da ya fi kowane laifi muni a wajen Allah shine shirka amma Nuhu bai taɓa tsine wa ɗansa ba kullum addu'a yake masa ta shirya rarrashinsa yake ƙoƙarin jawo shi yake jiki an gane ko to sannan wata rana kamar yadda ya tabbata cin hadisi wani sahabi cikin sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya sha giya aka kawo shi gaban annabi aka yi masa bulala da aka sake shi washe gari ya sake zuwa ya sha aka sake kawo shi gaban aka sake masa bulala da aka sake sakinsa washe gari ya sake zuwa ya sha har na uku to a rana na uku da ya sha ya zo aka yi masa bulala sai wasu daga cikin sahabbai suka tashi suna gaya masa mummunar kalma suna tsine masa sai annabi ya hana su yace la tu'inu shaytana ala akhikum kada ku taimaki shaydan akan dan uwanku da ba ku tsine masa ba ma ya sha giya to yanzu da kuka tsine masa me kuke so yayi ita tsinuwa sai ta dada lalata mutum take ba gyara shi take ba da haka ko da ɗanka ya maka wani abu ba daidai ba addu'a ya kamata kai masa in ka tsine masa to ka nemi ya sake yin abin da ya fi wannan ne ko shugaba yayi abin da ba daidai ba ba tsine masa ake ba in ka tsine masa to gobe abin lalacewa zai ƙara yi wanda wannan yana daga cikin musibar da take damun mu a Najeriya kowace ƙasa in ka je za ka ji 'yan ƙasar suna yaban su amma mu tsagin mu muke tsine musu muke kuma wannan ɗabi'a ce mummuna sawa'an shugaban da ke kai musulmi ne ko ba musulmi ba zagin shugaba haramun ne haramun ne haramun ne wani kila yanzu tunda shugaban da ke kan gwamnati yana so ba zai so a zage shi ba amma kila gobe in wanda baya so ya hau in aka zage shi zai ji daɗi to ko ma wane ne shugaba zagin sa haramun ne wannan shine koyarwa addinin musulunci kuma lokacin da kake zage-zage ka zagi wancan ka tsine wancan kai kuma yanzu ba mutumin kirki bane domin mutumin kirki baya zage-zage manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laysal mu'minu bit-ta'an wala la'an wala fahash wala bazi hmm. mumini baya tsine wa mutane mumini baya sukan mutane mumini baya alfasha mumini baya batsa to lokacin da ka zama mai tsitsine wa mutane yanzu kai ba mutumin kirki bane da haka shi addinin musulunci in an yi ma ba daidai ba in ka ce Allah ya isa Allah sai saka ma amma kana zagin mutum kana tsine masa kana alawadaransa kana cin mutuncinsa wannan shi kuma laifi ne mai zaman kansa kai ma kake yi kuma Allah baya barin laifin wani dan laifin wani an yadda in an je lahira shi ya cuce ka to kuma kai ka zage shi in ba wasa ba kuma zagin da kai masa ma ya wuce cutar da ya ma sai kai masa ciko shi Allah baya zalunci da haka ya kamata mu kiyaye mu iya bakin mu da haka duk iyaye na kwarai ba sa tsine wa dan ko da abin da yake yi mara kyau ne sai dai su yi masa addu'a a ƙur'ani mahaifin annabi ibrahim shine uban da ya fara tsine wa ɗansa ko ya gaya masa mummunar kalma kuma idan muka bi tarihi za mu ga mutumin kirki bane ba musulmi bane kafuri ne kenan ɗabi'a ce ta kafurai. lokacin da ɗansa ibrahim yake masa wa'azi ya abati la ya shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان waliya قال أراجب أنت an alihati ya Ibrahim? la illam tantahi la na wa hajurni maliya da haka shine uban da ya fara korar da daga gida wanda Allah ya buga mana misali da shi kuma bai zama mutumin kirki ba da haka yau in kana kwatanta abin da yake yi to kai ma sai ka zama irin sa Allah madaukin sarki ya tsare mu ya shirye mu sannan duk lokacin da da yake yin biyayya ga iyaye su kuma sai zama basu fahimta ba suke zagin sa ko suke tsine masa to zagin da tsinewa ba za ta kama shi ba kamar yadda dukkanin wanda ka zaga ko ka tsinewa in bai da haƙƙi zagin da tsinuwar ba za su kama shi ba da haka ɗa in dai ya san yana yin iya abin da yake yi na biyayya ga iyayensa da kyautata musu kamar yadda shari'a ta ce to ko da a ce iyayen ba iyaye ba ne masu hangen nesa masu tunani a madadin su rinƙa masa addu'a sai suke tsine mai to ya kwantar da hankalinsa tsinuwar ba za ta kama shi ba domin shi Allah baya zalunci an fahimci wannan kuma sannan iyaye duk girman da suke da shi na a kyautata musu ba su da yancin su sa ka saba wa Allah kuma ka bi su na su ce ka yi shirka kuma ka yi dan kana tsoron in ba ka yi ba ai za su tsine ma a'a kar ka yi musu da'a akan wannan ka san yadda za ka yi kararrashe su kuma ko da sun tsine maka sanadiyya wannan tsinuwa ba za ta kama ka ba domin Allah madaukakin sarki ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma in suka tirsasa ka cewa kai shirka iyayenka to ka bi su amma tare da haka wa sahibhuma fi dunya ma'rufa ku zauna lafiya irin zama na duniya abin da suke bukata na rayuwar duniya yau da gobe in kana da shi kai musu ka kyautata musu amma kada ka biye musu wajen saba wa Allah kada ka biye musu wajen yi wa Allah shirka sannan yace ina son malam yayi bayani akan tambaya a akan taban goshi da ke fuska wato alamar taban sallah na ji wasu malamai na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya kaunan masu taban sallah wannan ƙarya ne taban sallah ko alamar sallah a goshi alama ce daga cikin alamomin da shi kansa annabin yake da shi da sahabbansa domin Allah ya ce hum fi wujuhihim min asari sujud alamominsu da ake gane su da su a fuska shi annabi da sahabbai shine taban sallah alamar sujada muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana fima hum fi wujuhihim min athari sujud kuma Allah yake zalika masaluhum fit tawra wa masaluhum fil injil haka sifar sahabbai suke da annabi a cikin taura da lingila duk an ce suna da taban sallah a goshinsu da haka wanda ya ce annabi baya son masu taban sallah a goshi wannan yayi wa Allah ƙarya kuma yayi wa manzo Allah ƙarya kamar yadda ayar Qur'ani cikin wannan sura da muke karantawa suratul fati ta nuna wanda zamu kai gare ta a nan gaba kaɗan insha Allah har yanzu dai tambayarsa ta uku ce kuma ya halatta da mutumin da ya san wani abu na alkur'ani mai girma sannan ya rinka faɗansa a waƙe to wannan shine abin da ake kira da ilimin balaga ilimin lugal arabiya da iktibasi iktibasi shine kana waƙa ka sako ayar qur'ani a ciki ko ka sako hadisi waɗansu malamai sun ce iktibasi haramun ne in a waƙa ne domin shi iktibasi din ba sai a waƙa kaɗai ake yi ba ko mutum yana huɗu ba ya ja aya ko yana hudu ba ya ja hadisi wannan duk iftibasi ne to amma a wajen waka wasu malaman sun ce bai halatta ba saboda me saboda kada a yi wasa da qur'ani amma dai asalin yin iftibasi a wajen malaman luga da malaman balaga halal ne wanda su malaman shari'a suke kiransa da istishhadi istishhadi kafa shaida da wata aya ko wani hadisi a cikin maganan mutane da haka malamai suka ce ya danganta da manufar da ta sa mutum ya yi in manufa ce ta wa'azi ba laifi ko a cikin waƙa a yi wa'azi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna minal bayani la hikma wa inna min eh, inna minal bayani la sihr wa inna min ash la hikma ma'ana a cikin bayani akwai dabaru wani Allah ya hore masa iya magana yana da dabarun zance to haka nan a cikin waƙa kuma akwai hikima azanci akwai azanci wannan sai ya zama yabo ne ga waƙa ba kushewa ba domin daman waka ba dukanta ce mara kyau ba da ka ba laifi ba ne in dai manufar mai waƙar shine wa'azi in dai manufar mai waƙar shine girmama Allah girmama addini ba wai wasa da ayoyi ɗin ba amma akwai mawaƙan da suke wasa da ayoyin ƙur'ani da hadisan annabi a cikin waƙa suna yi wa addini izgili to irin waɗannan haramun ne yin abin da suke yi wannan kuma ba sai kadai a waka ba ko a cikin maganganu na yau da kullum ɗaya daga cikin mawaka abu nawas wanda yake mawaki ne shahararre wanda aka san shi da waƙa giya da girmama giya yake faɗa ya ce da ilma sajida wal ubadu yaskunuha wa'ati ilaina wal khammaru yasqina ما قال ربك ويل لأولي سكرى بل قال, بل قال ربك ويل للمصلين kaga wailul lil musallin yana istishhadi ne da aya cikin fawailul lil musallin an gane ko suratul maun da aka yi ce wa da'il masajida rabu da masallatai wal ubbadu yaskunuha kyale masu bauta can ta zama a masallaci wa ati ilaina taho wajen mu wal me ba da giya ya ba mu sha mu yi tatil yace domin ai ma qala rabbuka wailul lil uli sakara ai ubangijinka bai ce azaba ga mashaya ba amma qala rabbuka wailul lil musallina ai ubangiji ya ce wailul lil musallina da aka kyale su can to kaga wannan istishhadi ne amma a cikin sa akwai wasa da Allah akwai wasa da addinin Allah irin wannan kan kaulan wahidan haramun ne Allah ya kiyaye tambayarsa ta ƙarshe ce kuma akwai zakiru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya zakiru ne da ma'ana irin tamu ta yau kaga mutum ya furgice ya haukace ya rataye tarbi a wuya ya yi riga gaba aljihu baya aljihu ya tara suma baya sallah yana tafiya yana magana sauti sama irin wannan babu a zamanin annabi babu shi amma idan ana nufin zakiru ana nufin mai yawan ambatan Allah kwarai a zamanin annabi ko aka samu mai yawan ambatan Allah domin shi annabin ya fi kowa ambatan Allah da haka da Allah madaukakin sarki ce wazkurullaha zikran kasira ku ambata Allah ambato mai yawa manzo Allah shi ya fi kowa yawan ambatan Allah kuma da yace wazakirin Allah kathiran wazakirati a zamanin manzo Allah aka samu wannan domin shi annabin shi ya fi kowa wannan da haka zikiri ba hauka yake sawa ba ba rashin natsuwa yake sawa ba zikiri hankali yake sawa da natsuwa duk inda kaga mutum yana zikirin Allah kuma ba yi da natsuwa to ba zikirin Allah wanda Allah yake nufi yake ba kawai wani shiriri ta sai yake da shirmansa irin waɗannan su ake kira zakiru a yau ka samu mutum wai yana zikiri amma baya sallah yau akwai zikirin da yafi sallah kaga mutum yana magana babu natsuwa yana tafiya yana ɗoyi yana wari ya ƙi gyara jikinsa wannan duk shine zikirin Allah ubangiji ta ya allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wadanda suka yi imani zuciyarsu tana samun natsuwa in sun ambaci Allah ku saurara ku ji daman da ambatan Allah zukata suke natsuwa shi zikiri na daga cikin amfaninsa ya koya maka natsuwa kamewa kwanciyar hankali tsafta to amma duk zikirin da bai yi maka haka ba to ba zikirin Allah bane zikirin shedan ne Allah ya raba mu da zikirin shedan da haka irin wayancan zakirai a zamanin annabi babu su wata rana manzo Allah ya wuce ta wajen wasu sahabbai sai tara suna addu'a suna daga murya sai manzo Allah yake irbiu ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku da kanku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba domin wanda kuke kira ba kurma bane kuma ba wanda baya nan bane innama tad'una sami'an basiran mujiba qariban mujiba ku sani kuna kiran mai ji mai gani makusanci mai amsawa shine Allah da haka shi Allah baya bukata sai ka daga murya zaka ambace shi shi yasa yace wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al bil ghuduwi wal asali wa la takun min al wazkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin zuciyarka tadarru'an kana mai kaskantar da kai wa khifatan kana mai koyewa wa dunar jihar min alqawli ba tare da ka bayyanar da murya ba bil guduwi wal asali da safiya da maraice wala takun min al kada ka zama cikin rafkananu Allah ya tsare mu da rafkana amin mai tambaya ta gashe ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace malam mutum ne ya dauki salan raka'a hurhudu a sallarsa ta tarawihi ma'ana idan ya raka'a hudu sannan ya tahiya ya sallama irin yadda ake sallar azhar ko sallar la'asar ko sallar isha ba wai raka'a biyu ya tahiya ya sallama raka'a biyu ya tahiya ya sallama ba a sai ya dauki salon raka'a hurhudu yin hakan ya halatta amma raka'a bibbiyin ya fi inganci domin hadisin abdullahi dan umar manzo Allah yace salatul layli masna masna sallar dare bi bi ake so a rinka yin ta kuma yace salatul nahari arba'an arba'an nafila kuma in ta rana ce ita kuma hurhudu hurhudu ake so a rinka yi ai raka'a biyu ai tahiya amma ba za a yi sallama ba sai an sake biyu an yi tahiya sai ai sallama kamar yadda ake azhar da la'asar da kuma isha to sai mutum ya dauki wannan salo a sallarsa ta tarawihi mai raka'a hurhudu hurhudu yace shin zai iya haɗa wuturinsa raka'a uku ko kuwa zai biya zai biyu yayi sallama mana idan ya zo kuma zai yi wuturi na ƙarshe raka'a uku to shi kuma zai yi shi kamar yadda ake magariba ya raka'a biyu ya tahiya sannan sai ya tashi ya kawo ɗaya kuma sai ya sallama zai iya haka ko dole sai dai ya raka'a biyu ya yi tahiya ya yi sallama sannan ya tashi kuma ya raka'a ɗaya ya tahiya ya sallama zai iya yi sai dai shi ma an fi son wuturi kai raka'a biyu kai tahiya kai sallama sannan kai ɗaya kai tahiya kai sallama ya zama ba kamar magariba ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace a darasin mu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta goma sha biyar cikin wannan sura mai albarka suratul fati yau za mu tashi farkon aya ta shida kuma wannan shine darasin mu na biyar a cikin surar aya ta sha shida kai faɗin Allah kullil mukhallafi

Allah maɗaukacin sarki ya zarge su kuma wannan ya nuna ɗabi'ar su ta yi kama da ɗabi'u ta munafukai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a ayoyin da suka gabata sai ya qulu lakal mukallafuna min al-a'rab shagalanna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim da kuma aya makamanciyarta wacce ita ma ta gabata سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم waɗannan ayoyin guda biyu dukkaninsu zargi ne akan waɗanda suka ƙi fita yaƙi tare da annabi kenan wannan yana nuna mana ƙin fita jihadi a lokacin da aka nemi mutum ya fita ɗin wannan yana daga cikin manya-manyan laifuffuka a shari'ar musulunci matuƙar mutum lafiyarsa lau bai da wani uzuri da zai hana shi ba kuma ya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce ba sai sun fita yaƙi ba waɗanda su ma ambatan su zai zo a nan gaba domin Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah illa tanfiru illa tanfiru yu'adzibukum 'adaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa yastabdil qauman ghayrakum wa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani malakum me ya same ku idza qila lakum unfiru fi sabilillahi in aka ce da ku ku fito dan a taimaki addinin Allah a je jihadi ko a je da'awa istaqaltum ila al-ardi sai ku noke ku yi zaman ku a ban kasa arabitum bil hayati dunya min al-akhirah shin yanzu kun fi yadda ne da rayuwar duniya akan ta lahira wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil ku sani ba komai bane jin daɗin rayuwar duniya in an hada shi da lahira face kankanin abu da haka a wata ayar Allah ya ce illa tanfiru in ba ku fito din ba yu'adhibukum azaban aliman Allah zai ɗanɗana muku azaba mai kuɗa wa yastabdil qauman ghayrakum kuma zai musanya waɗansu mutanen ba ku ba wala tadruhu shay'an kuma ba za ku cuci Allah da komai ba to kaga wannan ya nuna mana da ire-iren waɗannan ayoyin masu tarin yawa a alqur'ani cewa fita jihadi wajibi ne akan dukkan wanda aka umarce shi in lokacin annabi yana nan ne shine zai bada umarnin a lokacin da annabi baya nan kuma shugaban musulmi sarkin musulmi shi ke da izinin ya ce a fito jihadi wane da wani ku zama sojoji wane da wani ku tafi waje kaza wane da wani ku jira man a waje kaza to duk wanda ku sarkin musulmi ya ce da shi ya wannan yaƙi daidai yake da ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah domin duk wanda ya maka umarni a matsayinsa na shugaban ka a musulunci matuƙar umarnin nan ba saban Allah bane ba saban manzon Allah bane ka ka bi shi to kamar Allah da manzansa ka wa domin maza Allah yake man asaa amiri faqad asani duk wanda ya saƙa wa shugabana wanda yake wakilta ta to kamar ni ya wa. to Allah madaukakin sarki bisa ga al'adarsa a da yaushe ya faɗi laifi ya faɗi masu laifi to kuma sai ya buɗe ƙofar tuba saboda jin kansa da bayi domin shi Allah manufarsa ba shine bayansa su halaka ba manufarsa bayansa su shirya su yi abin da yake so su samu tsira to bayan Allah ya faɗi wancan abu da aka yi na kuskure da wanda suka yi to kuma sai zai tallata musu tuba da kuma sharuɗan da za su bi in suka cika shi kuma zai karɓi tubansu Shi ne mala yace ma zakara lahum ma tabayyanu bihi taubatuhum cikin ayoyin da za su zo nan gaba ubangiji zai yi bayani na abin da in mutum ya ƙi fita jihadi ya zo kuma ya yi daga baya to Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubansa su wa'incan da ba su fita jihadin ba ga abin da in suka yi daga baya kuma Allah madaukakin sarki zai yafe musu zai karɓi tubansu su shine Allah ya ce kullil na kace da waɗanda suka yi zaman su a gida min al na daga mazauna karkara mala ce al mazkurina waɗanda aka ambace su a baya cikin ayoyin da suka shuɗe iktibaran Allah zai musu jarrabawar da in sun ci to shi kenan magana ta ƙare satu da auna ila qaum da sannu za a kiraye ku zuwa ga waɗansu mutanen wa'incan dai da ba ku je yaƙi da su ba maganar su ta wuce amma yanzu gaba za a kira ku zuwa jihadi da waɗansu mutanen uli ba'asin shadidin masu tsananin ƙarfi wanda ta yi ƙarfinsu ma ya fi nau'incan baya malai ce kila a wani ƙaulin na malaman tafsiri sun ce waɗannan ƙaumin uli ba'asin shadid hum banu hanifa su ne larabawan banu hanifa mutanen musailamatul kazzab ashabul yamama yan yamama wakila a wani kaulin kuma aka ce gairuhum waɗansu ba su ba li'anna al eh, eh, eh, domin wajen an ɓoye fito da wanda ake so a ambata kawai sai aka faɗi sifa da haka malamai suka ce aumun uli ba'asin shadid zai iya yiwa waɗansu mutane ne wanda aka sani zai iya yiwa waɗansu mutane ne wanda ba a sani ba ko ma su wane ne in dai sun cika wannan sharaɗi da wannan sifa to su ake nufi ma'ana su zama cewa mutane masu na tsananin ƙarfi tsananin ƙarfi ta fuskar yaƙi tsananin ƙarfi ta fuskar tattalin arziki tsananin ƙarfi ta fuskar makamai tsananin ƙarfi ta fuskar dukkan abin da ake da bukata na ginuwar daula a rayuwar duniya shi yasa ibnu kasir ya kawo maganganu ɗai ɗai ɗai na malamai sama da magana shida waɗansu su ce qaumun uliba asin shadid farisawa ake nufi wasu ce qaulu qaumun uli ba'sin shadid rumawa ake nufi wadansu ce hawazin wadansu ce saqib gashi nan maganganu da yawa a ƙarshe ibnu kasir yake cewa hum rijalun ulu ba'sin shadid wa lam yu'ayyan firqa su dai mutane ne masu tsananin ƙarfi amma Allah bai tantance su ba bai faɗi suwaye ba yace wa bihi yaqulu ibnu jurayj wa ibnu jarir wa huwa ibnu jarir shine abinda ibnu jurayj ya faɗa kuma shine abin da Sheikhul na Abu Ja'far Ibn Jarir Tabari ya zaba cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab abin nufi ko ma su wane ne zai iya yiwa su zama uluba asin shadid in dai sun cika sharaɗin sun cika sifar cewa suna da tsananin ƙarfi to abin lura a nan shine shi Allah subhanahu wata'ala da farko idan ya ce da kai kai abu to mai sauƙi yake zaɓen maka amma idan ka ƙi to ƙarshe wanda zai biyo baya sai ya fi shi wahala kaga da Allah ya ce mai azumin watan ramadana kwana 30 ko kwana 29 yanzu wanda ya karya ramadana da ganganci a ƙarshe nawa zai hau kansa duk ɗaya 61 duk ɗaya 61 da ɗaya shi Allah farko ka'idarsa shine sauƙaƙawa bayi yuridullahu al yusra wa la yuridu bikum al usr yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj to amma ƙarshe garin guje wa sauƙin da Allah ya zaɓan maka sai ka je ka faɗa cikin bala'i sai ka je ka faɗa cikin wahala yanzu da an ce su fito jihadi ƙarshe ma ba a yi jihadin ba kawai aka yi sulhu aka yi sharaɗa aka yi yarjejeniya a zauna lafiya aka koma gida sai suka ƙi to yanzu kuma gashi Allah ya ce za mu haɗa ku faɗa da wasu manya masu ƙarfi mu gani in kun bi su da gaske to mun yadda kun tuba kun fi jin tsoronmu a kansu amma idan kuka ki fita ku je ku yaƙi da wa'ancan masu ƙarfin to ya nuna tuban da kuka ce ya na fassara fillana a roƙa muku gafara Allah to ƙarya kuke daman ba tuban gaskiya kuka ba da haka duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya masa zaɓi a shari'a ya ce masa ga yadda zai yi kuma ya yi to zai zauna lafiya amma idan ya ƙi bi to a ƙarshe kuma zai faɗa cikin garari da wahalar da Allah maɗaukakin sarki kuma kaɗai ya san irinta da haka idan muka kalli da yawa daga cikin abubuwa na shari'a za mu ga haka abu kaza ga yadda ake yin sa in ka kalle shi da kyau sai ka ga sauki ne to amma in baka yi shi ba kuma fa ga kafara to ita kuma sai ka ga tsanani ce tsanani ce da haka Allah subhanahu wataala yace ce za mu kiraye ku zuwa ga waɗansu mutane masu tsananin ƙarfi to qatilunahum waɗanda za ku je ku yi yaƙi da su malai ce halin muqaddara ai hiyal mad'u ilaihim fil ma'na abin nufi za mu kira ku zuwa gare su ne ba don komai ba sai don ku gwabza yaƙi tsakanin ku da su aw yuslimun ko kuma in kuka yi sa'a suka musulunta to shi kenan amma dai asali mun kiraye ku ne zuwa gare su su ku yaƙi da su kalmar aw yuslimun malamai suka ce au din nan da za ta iya zuwa da ma'anar illa yuslimun in kun gaba ku yaƙi da su ba to sai dai in sun musulunta domin idan sun musulunta to kuma shi shikenan babu kuma maganar yaƙi tsakanin ku da su domin babu faɗa tsakanin musulmi da musulmi ko kuma ya zama ila an yuslimun sai dai fa har in sun musulunta da haka illa au tana iya zuwa da ma'ana ila ko illa an gane ko da aka Allah maɗaukin sarki ce au yuslimun sai dai fa in sun musulunta ai fala tuqatiluhum in sun musulunta to nan babu yaƙi tsakanin ku da su sai Allah ya ce fa in tuti'u in kuka yi da'a bisa ga wannan umarni da zamu muku ai ila qitalihim kuka amsa yakin da muka hada ku da su kuka je yu'tikum Allahu ajran hasana Allah zai baku lada mai kyau malai ce min sawabi shine lada wal ganima da kuma ganima wa in tatawallau in ku kuka juya baya kama tawallaitum min qablu irin yadda kuka juya baya a da can da aka kira ku ku yaki da wanda basu kai su ba shi ne malai ce hina du'itum lil khuruj ila al hudaybiya lokacin da aka kira ku zo ku fito a je hudaybiya to in kuka juya baya irin yadda kuka juya baya a wancan lokaci yu'azzibukum azaban alima Allah sai ya dandana muku azaba mai kuda sai ya dandana muku azaba mai radadi sai Allah ya ce laysa Allah ya ce laisa alal a'ma harajun babu laifi ga makaho in bai fita yaki ba Allah maɗaukacin sarki da ya wajabta jihadi ya cire waɗansu daga cikin mutane saboda larurorin da ke tare da su daga cikin waɗanda jihadi ya wajaba a kansu daga ciki akwai makaho shine ma'anar laisa alal a'ma harajun kamar yadda aka cire mara lafiya da matafi da kuma wanda ya tsufa tukuf ba zai iya juriya yunwa ba daga cikin masu azumi to haka nan an cire makaho an cire gurgu an cire eh, tsoho sannan kuma an cire mai jinya ko wanda ake jinya daga cikin waɗanda za su jihadi kamar yadda aya za ta ambata mala yace laisa alal a'ma minkum aw min ghairikum harajun babu laifi ga wanda yake makaho daga cikin ku ko cikin wasu ba ku ba laifin fi adamil khuruj in bai fita yaki ba wala alal a'raj haka nan wanda yake gurgu wanda yake dingishi ko dai kafar ta samu matsala ko kuma babu ita baki daya to hakanan nan can ma da aka ce makahu ana nufin ko wanda idan babu gabaki daya ko kuma ya zama cewa baya gani da kyau ko wanda akwai kwayar idan amma ganin ya tafi ko kuma wanda kwata-kwata ko kwayar idan ma babu duk waɗannan suna shiga cikin ƙarƙashin kalmar al'ama makahu to sannan Allah madaukin sarki ce wala alal a'raj haka nan gurgu harajin shi ma babu laifi a gare shi in bai fita yaki ba wala alal maridi haka babu laifi ga mara lafiya ko wanda ke jinyan mara lafiya tare da cewa anan aya ta ce mara lafiya amma mu mun kara da ko mai jinya saboda shi ma mai jinya yana daukar hukuncin mara lafiya shi yasa lokacin da za a je yakin badar sayyidina usman bai fita yakin Uhud ba kai ba a yakin Uhudu da Sayyidina Usman ba amma da aka zo za a raba ganima annabi ya raba har shi me yasa saboda Usman a lokacin matarsa na ruqayya diyar annabi tana rashin lafiya shi ya zauna jinyarta da haka annabi ya masa uzuri bai fita ba wannan sai ya nuna cewa me jinya shi ma babu laifi in bai je jihadi ba kuma in wannan uzuri ne ya hana shi fita jihadi ba laifi bane in shugaban musulmi ya ga damar ya raba ganima har shi duk da ba a je yakin da shi ba don Usmanu bai je Uhud ba kuma da aka dawo daga yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ganima da shi ko Uhud ko Badar ɗaya daga cikin yakukukan nan guda biyu da haka da aka ce wala alal marid ya shiga kuma wala alal mumarrid marid mara lafiya mumarrid mai jinyar mara lafiya harajin shi ma babu laifi fi adamil khuruj in bai je yaki ba sai Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a fi ma amarahu bihi cikin abin da ya umarce shi da shi wa kallafahu kuma ya dora masa wa qama bihi kama yanbaghi bi qadar istita'atihi kuma ya tsayi da yin abin kamar yadda ya kamata gurgurdan ikon sa to shi ma babu laifi a tattare da shi to wannan aya tana da makamantanta guda biyu a cikin Qur'ani daya a cikin suratul nur daya kuma a cikin suratul tauba Allah subhanahu wataala yana faɗa laisa alal a'ma harajun رؤوسكم أن تأكلوا Allah ce laisa alal a'ma harajun babu laifi ga makaho in bai fita yaƙi ba kamar yadda ayat take anan nan haka take a can a jere wala alal a'raj harajun babu laifi haka nan ga gurgu idan bai je yaki ba wala alal marid harajun kuma babu laifi ga mara lafiya ko mai jinya in ba su je yaki ba wala ala anfusikum sannan kuma babu laifi ga ku a karan kanku an ta'kulu min buyutikum don kun ci abinci a gidanku ko da ba ku kuka ajiye ba ma'ana wani mutum wani lokaci mutum zai iya fita daga gidansa bai ba da kuɗin cefane ba amma kuma ya zo ya tarar da matarsa ta gama abinci ta rufe kila ta ɗan fita unguwa kila tana bacci kawai shi kuma yunwa ta kama shi ya shiga kicin ya buɗe kwano dan ka ci abinci ba a cewa kayi laifi ai a gidanka ka samu domin akwai hikimomi irin na mata au buyuti aba'ikum ko gidan babanka ka zo ka tarar da abinci ta yunwa ta dame ka a gidanku ka ci ba a cewa kayi sata to da dai wannan har zuwa ƙarshe mahalli shahid laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj da haka Allah maɗaukin sarki ya cirewa makaho wajabcin jihadi gurgu wajabcin jihadi mara lafiya da mai jinya wajabcin jihadi to amma da aka ce babu laifi ba ana nufin kuma in makahon ya ga zai iya yi yayi yayi laifi ba fa amma in bai yi ba shi bai laifi ba amma in ya ga dama dan bajinta sai ya ce shi sai ya je ba a cewa a'a domin amru ibn al-jamuh ɗaya ne daga cikin sahabban annabi yana daga cikin mutanen madina masu himma masu ƙwazo amma gurgu ne lokacin da za a je yakin uhudu ‘ya'yansa suna shirin fita shi ma ya jawo kan sakalinsa za a fita da shi suka ce a'a baba ina za ka yi ku ina za ku suka ce jihadi za mu yace ni ma can za ni sai suka karanto masa waɗannan ayoyin laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj yace din na sani amma duk da haka zani suka ce to mu dai bamu yadda ba kai ka zauna a gida mu mu wakilce ka a ƙarshe rigima ta kaure yace bai yadda ba sai suka kai shi ƙara wajen annabi sai annabi ya kira shi yace me yasa ƴaƴanka sun ce ka zauna a gida kuma qur'ani ya baka hutu an ɗauke ma kace kai ba za ka ba yace ya ma'aikin Allah shin Allah hana ni yayi ko kuma sauki ya mun yace sauƙi ya ma ba hana yi ba yace to yadda suke takama da ƙafafuwansu lafiyayyu ni ma haka nake takama da wannan gurguwar so nake in ɗingisa da ita zuwa gidan aljanna da aka ya fita kuma a yakin ya yayi shahada yau idan ka je Madina cikin kaburburan da ake zuwa a ziyarta a filin Uhudu akwai kabarin amur dan Jamuhu za ku ga wani dogon kabari a makabartar uhudu mai tsawo duk da cewa malamai sukan ce mutane da yawa ne a cikin kabarin domin asali makabartar ba a nan take ba a wani waje take ruwa ya cinye wajen ya zama cewa kaburburan sun bayyana wasu sun riga sun zama ƙasusuwa, to haka nan aka tattaro su sai aka zo aka buɗa sai aka yi musu kabari guda ɗaya sai aka rufe su to shi dai amru ɗan jamu lokacin da za a sa shi a cikin kabari ba shi kaɗai aka sa shi ba an sa shi da shi da wani wanda in ban manta ba abdullahi ibn haramin ne al'ansari mahaifin jabir su bi aka sa su a kabari kuma malaman tarihi suna cewa bayan shekara sittin an zo za a yi gyaran hanya ko ruwa ya ci kabarin nasu da aka buɗe aka fito da su su biyun nan kamar yadda annabi ya sa su ba abin da suka canja kai hatta jinin da aka musu rauni ko bushewa bai yi ba wanda wannan ya nuna karama irin ta waliyan Allah na gaske sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka da aya da ita ce ba laifi bane idan mutum bai fita jihadi ba sakamakon makanta ko gurguntaka ba wai haramta masa tai ko hana shi tai ba kamar mata ne mata ma jihadi ba wajibi bane a kansu amma kuma an samu da yawa daga cikin mata da suke raka annabi jihadi rubayya binti mu'awwif da ummu atiya nusaiba bintul harith al ansariya duk waɗannan matan suka ce mun je yaki tare da annabi sama da sau bakwai aka ce to in kun je yaki tare da annabi me kuke suka ce kunna nu dawil juraha wa naruddu qatla ila almadina mu muke sawa maza magani in an ji musu rauni mu muke dan dafa dafan abinci mu muke ɗauko mamata in an kashe a filin yaki a ɗoro mana su a doki marako ga su zuwa madina amma kaga asali jihadi akan mace ai ba wajibi bane ba domin hadisin bukhari na na aisha ta tambayi annabi a alal nisa'i qital ko jihad shin akwai jihadi akan mata irin yadda yake akan maza sai manzo Allah yace na'am alan nisa'i jihadul la qatala fihi eh mata suna da jihadin da ya wajaba akan su amma babu kisan kai to ka taba ganin jihadin da babu kisan kai ai ba zai yi ba ma'ana dai annabi so yake ce ku jihadi ba naku bane to da haka sai mata dabara sai yace ce alhajjul mabrur ko hajji na gaske kubutacce lafiyayye shine a matsayin jihadin ku kamar yadda su kuma maza aka wajabta musu jihadi wanda yake na zubar da jini shi yasa wani mai hikima yace al qatl wal qital alaina wa al ghaniyati jarru zuyuli mu maza an an wajabta mana yin dauki ba dadi mu kai hari a kai mana da sunan jihadi amma mata kuwa jihadin da aka wajabta musu shine su ja zanin su a ƙasa su rufe kafafuwansu ma'ana kyakkyawar shiga da kyakkyawan hijabi shi ya wajaba akan mace ba jihadi da ɗaukan makami da fita filin daga ba wannan ayoyi guda biyu makamantan juna a nan cikin suratul fati da a cikin ƙarshen suratun nur akwai makamanciya a ƙarshen suratul tauba ubangiji madaukakin sarki ce laisa ala fa'i ولا على الذين ولا على الذين إذا ما أتوا إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا Allah ya ce laisa ala du'afa'i babu laifi ga raunana wala alal marba haka nan babu laifi ga marasa lafiya wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna da kuma waɗanda ba su da kuɗin kashewa an gane ko harajun ba su da wani laifi waɗannan nau'i na mutane guda uku na in ba su fita jihadi ba rauni iri iri ne akwai mutumin da yake da rauni ta fuskar ƙarfin jiki shi Allah bai shi da ƙarfin jiki ba ya zama irin gashi nan dai lobiyo kyan walla ma babu lami babu ya kushi ba cizo shi namiji ne amma ba cikakken namiji ba yana da kamanni na maza amma kuma bai da mazantaka da irin waɗannan in sun je jihadi ma me za su yi ba abin da za su yi tunda shi jihadi ana buƙatar ƙarfi ko a cikin mazan sai namijin gaske ko ba haka ba to su Allah ya ce irin waɗannan ma ba a buƙatar su domin wani halitta ce haka Allah ya yi shi za ka ga wandansa ma nauyi yake mar wandansa ma nauyi yake mar kuma namiji ne ka gan shi sungul sunan wata kalma ta turanci duk wani waje da yake kumbura a jikin namiji da sunan dantse shi bai da shi shi nasa salam bambancinsa da mace kawai baya sa hijabi irin waɗannan du'afa irin waɗannan ba laifi don ba su fita jihadi ba domin ba za su iya taɓaka komai a filin jihadin ba wala alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun wala alal marda haka nan babu laifi ga mara lafiya wala alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun haka wanda ba su da kuɗin kashewa shi jihadi yaƙi yana da buƙatar kuɗi tun a da can yaƙi sai da kuɗi kuɗin da zaka bar wa iyalinka da kuɗin da kai zaka ɗauki nauyin kanka da shi to ballantana kuma yanzu shi kansa makamin da zaka harba ɗin kashe kuɗi ake yi da ne kibiya kila bata kai yanzu ka ce kamar harsashin bindiga ba duk da ita ma kuɗi ke yin ta da ne ake yin yaƙi da takobi wanda shi takobi da an siye shi shikenan magana ta ƙare ba a yi masa zubin harshashi amma ita bindiga yanzu bayan ka siye ta kuma sai ka sai mata me harshashi duk ƙarar bindiga kuɗi ne ke kuka to kaga dole ne jihadi sai da kuɗi mutumin da bai da kuɗi Allah ya ce mun sauke ma jihadi kuɗin da zai ci abinci kuɗin da zai bar wa iyalansa kuɗin da zai sai guzuri an gane ko amma da sharaɗin iza nasahu lillahi wa rasulihi dan mun ɗauke musu jihadi kuma baya nuna sauran biyayya ga Allah da manzo fa ba za su yi ba inda akwai wani abun kuma da aka dora musu a matsayin madadin jihadi to dole su yi wannan shi yasa irin waɗannan masu raunin za ku ga annabi in zai fita jihadi sai ya ba su wani aikin a gida mutumin da bai da ƙarfin ƙwanjin da zai je a yi faɗa da shi sai annabi ya ce to ka kula mana da tumakanmu in ba za ka iya faɗa da mutane ba yi da akuyoyi makaho sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai kuma kai mana limanci shi limanci baya buƙatar sai ka gani da ido da an saita ka kan alƙibla kawai Allahu akbar ne sami Allahu liman hamidahu ba shi shikenan ba to idan aka baka wakilci aka ce tsare wani abu kuma a gida in ka kula da wannan ka a wajen Allah daidai da wanda suka fita jihadi domin kai fita jihadin da baka yi ba baƙin yi kai ba dama ce Allah bai baka ba to haka nan sai Allah ya ce wala alal ladzina idza ma atauka haka nan babu laifi ga mutanen da suke zuwa maka litahmilahum dan ka basu abin da za su hausu je jihadi su ga karfin ga makamin amma babu motar tafiya kuma wajen me nisa ne sai an hau abin hawa babu raƙumi babu doki da yawa daga cikin sahabbai lokacin da za a je yakin tabuka suna da ƙarfin jihadin suna da makaman amma kuma tafiyar ba zai yi a yi ta a ƙasa ba sai an hau abin hawa da haka suka zo wajen annabi suka ce ya ma'aikin Allah mu mun shirya matsalar mu kawai doki ko raƙumi ko jaki a bamu manzo Allah ya laliba ya laliba bamu su kuma saboda suna son jihadin sai suka fashe da kuka suna takaici wai ga bikin zuwa ba zanin ɗaurawa ذاك ولا ألا الذين إذا a أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدمع حزنا ألا يجدوا ma ينفقون haka nan babu laifi ga waɗanda suka zo suka ce ka ba mu abin hawa mu tafi jihadi ka ce musu baka da shi su kuma suka fashe da kuka saboda takaicin ba su samu abin da za su yi ɗauki kansu da kansu ba kuma ba su samu daga wajenka ba to kaga ire-iren waɗannan suna daga cikin waɗanda Allah ya ta toga cewa banda su a jihadi ma'ana su ko ba su fita yaki ba laifin rashin fita yaƙi bai hau kansu ba waɗannan ayoyi guda uku a cikin alƙur'ani duk suna magana ne a kan sauke nauyin fita jihadi ga dukkan wanda yake cikin ma'abuta uzuri da dace Allah subhanahu wataala yake wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a mala yace iz la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha domin shi Allah baya dora wa sai abin da ya san zata iya in ku yace kai kaki ya san zaka iya ne to tunda ku kaki sai ya maka azaba da Allah yake yudkhilhu duk wanda yawa Allah da'a cikin abin da ya dora masa wanda ya san zai iya to shi kuma zai shigar da shi malai ce an karanta bil ya shine yudkhilhu wa qur'a bin nun kuma an karanta nudkhilhu zamu shigar da shi jannatin aljannatai tajri min tahti al-anhar wanda korami suke gudana ta karkashin gine-ginensu waman yatawalla duk wanda ya juya wa umarnin Allah baya yu'azzibuhu Allah zai masa azaba shi ma an karanta yu'azzibuhu kuma an karanta nu'azzibuhu zai masa azaba ko zamu masa azaba azaban aliman azaba wacce take mai radadi mala yace fassala ta'ala alwa'da wa ajmala alwa'ida ubangiji madaukakin sarki anan da ya tashi bayani akan alkawari na rahama sai bayani dalla dalla yace yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan shigar da shi aljanna wanda korami suke gudana ta karkashin gine-ginenta aka kawo abin dalla-dalla amma da aka zo alkawari na azaba sai aka ce yu azibu azaban alima za a yi masa azaba mai raɗaɗi ba a faɗi wata azaba ba ce mai raɗaɗin da me za a yi azaba mai raɗaɗin sai aka dunkule zance wannan yana faruwa a wani lokaci kaga a wajen rahamar sai a dunkule a wajen azabar a fashe wani lokaci kuma a wajen azabar a dunkule a wajen rahamar kuma sai a fashe baki an gane ko malai ce likaunin gufrani wa rahama min da abihi hikimar da ta sa haka domin jin kai da rahama wannan yana daga cikin ɗabi'un Allah subhanahu wa ta'ala bi khilafi ta'zib sabanin ita azaba in kaga Allah yayi azaba to tura ta kai bango saboda shi rahamarsa tarin jayi azabarsa wa rahmati wasi'at kulli shay inna rahmati sabaqat ghadabi ubangiji ya riga yayi alƙawari fushinsa ta tarin jayi fushinsa to da ka in dai kaga mutum Allah ya masa azaba to ya kure Allah ko ya kai inda ya kai wajen sako amma in ba haka ba Allah madaukin sarki baya sanya wa bayansa azaba ya halice su ne dan ya ji kansu mala yace wa karrara alwa'id Allah ya maimaita ambatan azaba li'anna almaqama ad'a litarhib domin wannan waje ne na firgitarwa da tsoratarwa kuma asna ta'ala ala mai bai'atir ridwan to sannan a cikin ayoyi masu zuwa kuma Allah zai yabo da kirari da sahabban da suke wa annabi da'a tun fitar farko aka je aka yi bai bai'atul riduwan da su aka yi baya a ƙarƙashin bishiya idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga kan wannan gaba abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana salamu alaikum wa rahmatullahi